Naɗa kwamitin mutum bakwai da majalisar dattawa ta yi ya samo asali ne akan takaddama da ta kunno kai akan bawa hukumar zaɓe damar aikawa da sakamakon zaɓe ta yanar gizo bayan an kammala zaɓen. Wannan batu ya raba kan sanatoci sosai inda a ƙarshe aka ce ba zai yiwu ba. amma hukumar zaɓe ta fito fili ƙarara ta ce za ta iya amfani da yanar gizo wajen aikawa da sakamakon zaɓe. A yanzu dai kashi hamsin da biyu ƙaramin kashi na uku na dokar ita ce abin dubawa. Sanata ya haya Abdullahi Abubakar wanda yake zaman shugaban kwamitin mutum bakwai a ɓangaren majalisar dattawa ya yi ƙarin haske akan abin da kwamitin zai yi. Ba wani abu za a canza ba, za a ɗauko ko a ɗauko na House ko a ɗauko na Senate. In muna son mu canza wani abu dole sai mun dawo mun invoking rule an kawo motion a ce to a zauna a kowane house yi adopting wannan da sauransu majalisar dattawa ba ta ce kada a aika sakamakon zaɓe ta waya ba ko ta intanet ba ko ta cyber abin ba ba haka suka ce ba sun ba annan dama su kai waɗannan a yi transmitting results provided cewa national communication commission wadda su ne adda haƙƙi akan coverage na infrastructure na wannan waɗannan hayatar salula da menene sun da yadda cewa eh ba wani ɓangaren ƙasa wanda zai cutu in ame wannan hanya don in kaje ka duba abinda su senate committee suka suka ce shine eh za a iya ayi yi amma akwai ɓangarorin ƙasar nan da yawa waɗanda ba su da coverage da untaya coverage na ƙasar nan is just 50% Abin da ya ɗauki hankali shine cewa kwamitin majalisar dattawa ba zai wannan aiki shi kaɗai ba sai sun haɗa kai da mutum bakwai daga majalisar wakilai saboda a cima matsaya ɗaya da zai kawo wa ƙasa maslaha. Amma jigo a jam'iyyar PDP, Dr. Umar Ardo ya ce tun farkon aikin da aka yi akan dokar zaben akwai lauje cikin naɗi. Abun da ya zo mini a zuciya shine su yi niyan zamba ne. In ba niyan zamba kuka yi ba, za ku yi electronic voting. sannan kun ce ba za a yi electronic transmission ba to ta ya za a yi shi ta za a yi na electronic registration na electronic voting ta ya zai manual transmission amma daɗin abun inec ce mai hakkin yi haka kuma inec tana tsaye za ta yi bellentema dubi yanzu da yi ta kare dokan da majalisa ba ta ba ba ta kare ba majalisa ba da wani hurumi ta ce inec ba za ka yi transmission ba ba da ita sannan yanzu ma banda ana pandemic corona ai virtual komai virtual ake yi komai ta yanar gizo komai ta yanar gizo ake yi sannan sa'ilin da ma ake niyan sa'ilin da ma ya kamata a yi wannan din sa'ilin ne wa 'yan majalisa sun ce ba za a yi ba. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa wanda shine zai jagoranci kwamitin daidaiton ya ba da tabbacin kwamitin zai fara aiki a wannan mako mai kamawa kuma za a ba mara ɗakunya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.